الحمد لله الذي قدم من شاء من شاء بأدله الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورارينا لكم كلنا أجري وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشهرين دهدوغ وتنزل حجة في درمان الله صلى الله عليه وآله وسلم 1441 yayin da daidai da wato a sha hudu ga watan takwas shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littattafai guda biyu akwai mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'azimuhu san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam girmama shi wannan ita ce halka ta ainihin biyar cikin darasin da muka fara a cikin wannan littafi kafin mu shiga cikin littafi akwai abubuwa kamar haka akwai ɗan uwa malin sawanu malin sawanu yana cikin waɗanda suke dafawa wannan mu'assasa ɗin wajen ba ta gudunmawa na kudade lokaci bayan lokaci tumalin sawanu ya turo da saƙo yanzu zuwa ga wannan mu'assasa na naira dubu ashirin allah ya saka masa da alheri malin sawanu ya yi bayanin cewa mahaifinsu alhaji yahu zamanman cewa mutum ne da ya sha wahala ƙwaron gaske-gaske a rayuwarsa a matsayinsa na uban su da ya haife su wajen abin da za zai ciyar da su gaba yayi ta kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa lokacin da ya zumanto su sun fara samun rufin asiri na rayuwar da shi kuma mahaifin ya huta sai zamanto Allah kuma sai ya ɗauke kayansa shi ma haka sai zamanto malam sawanu yake ganin babu wani abu da za su yi wanda za su sakawa da mahaifinsu don yanzu bayan ya turo wannan sako ya turo da sakon cewa a bada shawara wani abu ne za su yi don wato amfanin igame baban to na farko malam sawanu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa masu tsarki da sunayensa maɗaukaka wanda in an roƙe su haƙƙin roƙe shi yake bayarwa ya amsa wannan mahaifi na ku alaji huza, mamman Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya tsaya huta hutun da kuka so a ce shekaru ya ja ya kamata a ce sanda kuka samu rufin asiri shi kuma ya amfana da abin da kuke da shi to muna roƙon Allah tarbiyyar da ya muku kuka zama mutanen kirki Allah ya sa ta amfane ku ta kuma amfane shi sannan wannan aiki da kuke yi kuke kuma tunanin ci gaba da yi don ladan Allah ya kai zuwa gare shi to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa ya samu hutu na can Allah kai masa arziki na makotaka ba shiga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka malam sawano sakonka ya iso muna roƙon Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta ku bari a bayan ku a matsayin zuri'a Allah ya muku albarka Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura mutum ba shi da wani abu sai abin da ya aikata kuma duk abin da ya aikata da sannu za a nuna masa don haka malamai suka ce dan mutum yana cikin kasabinsa aikinka Ta ka duk lokacin da a matsayinka na uba ka yi ƙoƙari wajen gina mutum ya zama na kirki bayan ba ka yi koma zuwa ga Allah insha Allah duk abin da ya yi na kirki to kana da sakamako a cikinsa kamar yadda akasin abin da yake wancan kana da ɗa ya kamata ka ba shi tarbiyya kai sakaci ba ka ba shi ba dabin da kuma ijibga yakin kima ikan fata na matsaloli idan an tashi za a raba muku kuku biyu ba za a raba masa abin da an tara ba ainihin wato shi shi kadai wannan shi ne abu na farko abu na biyu akwai ɗan uwa alhaji amadu sa'idu yana da alaƙa da su ɗan uwa alhaji hamisu na samu labari cewa akwai ɗansa bayan ya masu tarbiyya har ya kai ga haddace littafin Allah subhanahu wa ta'ala alƙur'ani wannan yaro daga baya ya yi hatsari mai mota ya zai ture wannan yaro ya mutu to muna roƙon Allah abin abinda Imam Shafi'i ya faɗa ƙarƙashin hadisin Annabi cewa fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujallal lahu fi kulli halin mubattila hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarun min at-taj min at-taj wal to wannan abin da iyayen wanda suka yi matsabiya suke samu ya karanta alqur'ani a madadin wannan majalisi muna mika ta'aziyya zuwa ga alhaji sa'idu mamman Allah subhanahu wata'ala ya ji kan wannan dana shi ya kuma bashi ainihin wato hakuri dan karkin sunayensa Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace sannan haka in uwa ba su manta ba yau mun ba da sanarwa kashi kashi akwai dan uwa malam Umar Ra'is akwai yarinyar Fatima a shekarar ta 11 wacce muka fi sani da suna Amra ita ma Allah ya karɓa rayuwarta yau bayan rashin lafiya da ya tsananta daga jiya zuwa yau to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ita ma Allah ya jikanta ya kuma ƙarawa iyayen da haƙuri wanda suke biye da karatuttukan mu su yi haƙuri za mu yi halƙaƙe ne yau mu tashi su bari sai gobe shine abin da ya shafi wannan littafin za mu karanta muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu malam yace awwalan na farko bawa'isu muhabbatin nabi abin da yake zabarar da mutum ya tayar da shi wajen son manzon Allah wata ta'azimuhu da kuma girmama shi wannan ita ce halka ta biyar yada ul muslim yana kiran ainihin wato musulmi ila zalika ko yadda ul muslima yana kiran musulmi wannan umurin idda al'amura masu yawa minha yana daga ciki muwafaqatu muradillahi dacewa da abin da Allah subhanahu Ta'ala yake sofi fi mahabbatihi wajen san da Allah yake yi da nabihi ga annabinsa don haka idan kana neman zaman lafiya duk wanda Allah ya ce yana san shi ka so shi daga ran da Allah ya ce yana son wani kai kuma ka ɗora ƙiyayya da shi to ka samu matsala wata azimihi da girmama wanda Allah ya yi masa duk wanda Allah ya ce yana da girma a wajensa to zaman ka lafiya ka girmama wanda Allah ya ce yana da girma idan Allah ya ce yana son mutum ya ce ya girmama shi kai ka ce ba kafinsa kuma sai ya wulaƙanta to aiki ya ganka da haka wajibi ne san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don Allah yana son sa wajibi ne girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don Allah subhanahu wa ta'ala yana girmama manzan Allah kuma ya girmama shi Da to shine malamin yake fa aka sama Allah Allah ya riga ya rantse bi hayatihi da rayuwar annabi ta aziman lahu saboda girmamawa da shi fi kaulihi cikin fadarsa da ya ce la'amurka na rantsi da rayuwarka na kuma da rayuwarka innahum lalle su a cikin mayen su idan mahuna Allah subhanahu ya ce suna cikin dimuwa wannan shi ne abu na farko sannan kama asna alaihi kamar yadda Allah iya yabo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake faɗa ya ce wa kala la'ala khuliqin azim kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana kan ɗabi'u wa waɗanda suke ainihin wato manya manya kana kan ɗabi'u ainihin wato masu girma da shi yasa zamu ga alfazazi Allah subhanahu Ta'ala ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake faɗa a gurare da dama lokacin da yake ban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa hulal mustafa akrim bihi afdalul hula يقصر فيها القول منا وإن جلا هو الآخر المأدود في الفضل أولا تبارك رب كمل المجد والأولى لأبدل مبؤوس بأكرم ملته قتال تقى والبر منه تؤلمت وشرعته أعيا الشرائع قدمت بناها وقد كانت أقد وتهدمت تمام ندام للنبيين تممت بآياته آياتهم فاستقلت يتي هو للمصطفى نبي أم النبي الزالي أكلم به كأمي كي جرمان وأنن تبيئوه saboda su ne afdalul hula mafificin ainihin wato sifa wal mustafa sifofin annaban zaɓi. me kai girman wa'annan yace yuqassuru fiha alqawl zance yana taƙaitawa a cikin minha akan wannan sifar wa ingala da mutum yana ganin ya faɗa da yawa sai ya ce huwa al-akhirul Shi ne ƙarshe a wajen lissafi wajen aikowa amma fa wa filfadde a wajen falala da daraja a wajen Allah awwala shine farko sai ce tabaraka rabbun albarka ya tabbata ga Allah da kammalal majida cika girma wal'ula da ɗaukaka li afdali mabusin ga mafi girman wanda aka aiko shi bi akrami millatin da addinin da ya fi kowane addini a duniya sai ce khisalu tuqa tabiuna tsoron Allah wal da kyautatawa to kullima duka an koye ta ne minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi sa yace wa shir'atuhu shari'ar annabi ahya shara'i'a ita ce wadda ta rayar da shari'o'i wadda ta riga ta ainihin wato gabata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa zaka ga yana irin wannan yaban yake cewa wani gurin tabaraka rabbun khassa abdahu yake bance bawan sabil fadli da fadla wasana Allah ya tsare kasdahu nufin annabi ana ni daniyati daga barin wannan duniya kasantacciya a cewa ga wani aiki da manzon Allah zai yi aikin da ya kamata a ce na lahira da shi sannan annabi ya yi shoye duniya yake nema san bai yi ya ce wa sayyarahu Allah ya sanya shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya maddahu girmansa kai ma yi kallidu don Allah idan wa madda maddahu girman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa yake talau bihil absaru fil hashir wahdahu da haka al'absaru dukkan idanun mutane taluzu za ta ta talabe bihi da manzon Allah wahadahu shi kadai fil hashri abu Ya alkiyama yace wa yu'rafu qadru shamsi ai ana sanin darajar rana ne da ke tsakanin jinjirin wata yanzu ai in gari yawa ya waye zaka ga ko akwai ɗan jinjirin wata in rana ta fito wane shi a ganshi to shi yasa yake cewa waƙar? wa ƙala Allah ya ƙara faɗa ya ce wa rafa'ana laka ka muka ɗaga ambatanka fala yuzkaru basharun ba a ambatan wani mutum fi duniya a duniya wa yusni alaihi sannan ko wa yusna alaihi yabo gare shi kama yuzkarun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yusna alaihi kamar yadda ake ambaton manzon Allah kuma a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi karkashin abinda Allah yake cewa wa rafa'ana laka zikiraka mun daga ainihin wato ambatanka wannan yana ciki sai yace wa qad ittakhadha rabbahu khalilan wa rabbahu ta'ala khalilan sallallahu alaihi wa alihi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya zama kalil wacce maganar da muka fara kawowa muwafaqatu muradillahi a cikin sharhul qadi lil na ashifa na al-mulla ali al-qadi a mujalladi na shafi na 72 yace laysa li ahadin ghayrullahi zai yiwa ga wani mutum in ba Allah ba an yi kusima bin nabi wala bi hayatihi ya rantse da wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi dama yana da iko ya rantse da komai laisa li ahadin ghayrul ladhi an yuqsima bin nabi wala bi hayati iz kafiyatu ta'zim ash-shirkiyya wadihatun fil qur'an al-karim وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أودها أن الحلف بغير الله شرك Wannan matsalar أداء ba don da sunna ta bayyana ba idan ka ce ba a rantsuwa da annabu da Allah kaɗai ake rantsuwa to ita ma bala'i ce a ce la'a illallah haji jama'a wai annabin ne ba a rantsuwa da shi annabin da aka ce an yi duniya da lahira domin shi a ce ba za a la'a illallah to sai ka ji gaban ka ya faɗi to ba a yi wa kadi taka da ko khalilan Allah subhanahu wa ta'ala ya riki manzan Allah ya zaman ku babban badaɗayinsa wannan ma ya zo cikin jala'ul abham na babban malami ibn al-qayyim a shafi na 297 to mun faɗa mun ce kalman khalilu subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita a cikin alkur'ani a gurare daban-daban amma babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙe shi a matsayin khalil sai mutane guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi Ibrahim daga da mu ga annabi Ibrahim Allah ya ce mana wattakadallahu Ibrahim khalila Allah ya riƙe annabi Ibrahim ya zama ainihin wato khalil sannan ce annabi ce, inna Allah attakadani khalilan kamar ta kaza ibrahim khalila Allah ya riƙe ni a matsayin khalil kamar yadda ya riƙe annabi ibrahim a matsayin khalil sai yake cewa قال ابن القيم الإمام ابن القيم shi النبو خليل Lahi ne sannan حبيب Lahi ne, sannan shi kaɗai yake da matsayina maƙamun mahmud kamar yadda Allah ya ce masa wa minan layli. فتحدد به نافلة لك أسا أن يبعثك ربك مقاما محمودا الذي لديك مطيء أبنه وكذلك أن الفاظة ذي لك هو الخير شيء النبي شيء ذاقتي الدائي وانده يكرا إلى خير ملتي ملتي زواج الدين ده يفقون الدين درجة الدنيا سيكي كريم النبي من كرمتي جليل النبي من جرماني saboda ya fito ne min kiramin wajillatin daga iyaye masu karanci masu girma sai ce hawal fakar annabi ya tattaro daraja min waje haini ta fuska guda biyu hubbin annabi masoyin Allah ne wa kullatin sannan manzon Allah babban badadayin Allah subhanahu wa ta'ala ne sai ce ta hallat bin al kwanaki sun yi haske da manzon Allah sun yi kyau أعصن حلية مبي كاو كليا وهلت به الأفهام ذاك فهم توتي تنسوك أحسن حلتي مبي كاريا الودن سوكا صلى الله عليه وآله وسلم تشيسا سيتي ولقد فاز من كان الرسول إمامه من كان الرسول duk wanda izamanto manzan Allah shine imamahu jagoransa duk abin da zai na bauta ga Allah yana jira annabi ya shiga gaba shi yi to laƙadi faza wannan mutumin ya rahota saboda ya ƙudu annabi zai jagoranci bihi da wani riƙe shi ya zamanto wato shi ne jagoransa na hawan najati ta ɓangaren tsira zai jagoranci zimamahu linzaminsa kamar yadda ka san ana samun doki linzami a jashi sai ce amma wa kullu minista asa duk wanda ya saba wa manzon Allah alaihi nama hoto a kansa annabi zai hallaka shi shi yasa yake tasiru riyahun nasri iska tana tafiya gaban manzon Allah shaharan tsawon wata ɗaya a mamahu fa a'da'uhu maqiya annabi ma baina khawfin tsakanin tsoro wa zillati da kuma ainihin wato kaskanci sallallahu alaihi wasallam sai yace wa kullu mahabbatin in ji ibn al-qayyim duk wata soyayya wata azimi da girmamawa lil bashar ga dan adam fa inna ma tajuzu taba'an to tana halatta ne biyayya li mahabbatillahi wa ta'zimihi domin san Allah da kuma girmama Allah din ka mahabbatar rasulullahi wa ta'zimihi kaman san manzon Allah da girmama shi da yana cikin lawazin abin da ya zama dole yayin da kai da'awar san Allah subhanahu wata'ala da girmama shi ya zama dole kuma ka so manzon Allah kuma ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin abubuwa wanda wato Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wanda ya tabbatar wa da kansa duba ina ganin ko datar nan wannan amma Eh? daga nan to amma amma ba komai kyale shi yana yi to wannan shi ne to ka kunna shi ka a samu matsala don na daga nan daga nan yana da matsala shi don haka dole ne yana daga cikin lawazi yayin da ka so Allah ka girmama shi dole ka so manzon Allah ka girmama shi shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah yana cikin abu guda uku da Abdullahi dan Abbas ya ce duk wanda yayi daya da yayi daya ba to Allah bai su daya ba yadda za ka yi kace kana ganin girman Allah kake girmama annabi kuma ka zauna da Allah lafiya ba yadda za a yi kace kana son Allah kake san manzon Allah kuma ku zauna da Allah lafiya sai ce fa innaha domin ita min tamami mahabbaci mursilihi yana cikin cikassan wato wanda ya aiko shi wata azimihi da girmama shi inna ummatahu domin al'umma sai yuhibbunahu suna son sali mahabbatin lahi saboda san Allah da hu ga annabi wa yu'azzimunahu suna girmama shi wa yujillunahu suna kambama shi li'ijlalillahi lahu dan girmamawar Allah ga annabi fahiya فهي محبة الله فهي محبة mahabbatul lahi haka ita soyayya ce ta Allah min mujibati mahabbahiya mahabbatul lillahi da ka soyayya ce ga Allah min mujibati mahabbatillahi wanda yake wajabta san Allah din wa kadhalika mahabbatu ahli ilmi haka nan san masu ma'abuta ilimi wal imani da imani wa mahabbati sahaba da san sahabbai wa ijlaluhum da girmama su tabi'u yana bine ne ne mahabbatin lahi wa rasulihi ga san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa da maga a Allah yana faɗa cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd sashin su yana san sashi wannan shine abu na farko walida saboda wannan ne na mahabbata husan annabi wata azima da girmama annabi min sharfi imanin abdi yana cikin sharaɗin imanin bawa allahu akbar tare da wannan bayanin da muke yi dare da rana wasu na nan sun tsaya sun kafe wai sun suke yi sai sun gamsar duniya wai mu maƙiya manzan allah ne kuma abin mamaki cikinmu ba a samun wanda ke zagin manzan Allah cikinmu ba a samun wanda ya taba cewa sai ya taka wuyan manzan Allah amma cikin waɗanda na ga wani bidiyo kilim na wani malami sunansa shek Malam nazifi ko alkarmawi ne ko alkarmawi ne to ɗayan biyu ko alkarmawi ko alkarmawi yana faɗa cewa cikin malamansu na ɗariƙa duk lokacin da ka jifi mutum da abin da ba nashi ba ne Allah sai ya jarrabe ka da shi kuma gobe da safe akwai saƙo da zan turawa alibaba na kano ku jira gobe da safe akwai saƙo zan cillo shi in masu saurari za su iya cinawa. ya taɓa yin rashin mutunci akan malam daurawa ko ba ka bane ba yi ba Ya ce malam daurawa ya saci kuɗi yayi waye yayi waye to shi sai ga shi yanzu ana maganan ya danne kudin alaran momi ko ina maganan kayan alaran momi ta kwanta lauyan da ya tsaya na son yi sai bin abin amma zan binciko shi an ce a ba mutane dubu hamsin hamsin ya zabge naira dubu arba'in da biyar ya ba su naira dubu biyar kaga wannan biyar biyar ko wadda ka saboda ka a jira gobe luhumul ulama da masu naman malamai guba ne saboda ka mu ji tsoron Allah to haka abin yake wannan shi sakon sai gobe da safe a jira ne ɗan yi cikakken bayani karanci minti talatin a kan irin wannan rashin mutuncin da mutane su. kowa ya san abin da ya zai faɗa akan malar daura ya ce malam daurawa kaza kaza kaza ba malamin addini ba ne sun siyasa ne ya yi cuta ya yi kaza ya yi waye ya yi waye haka yi eh, abubuwa marasa kyau ya ce malam dauraye ana nan da sako da zan aiko masa da shi ne malam yake cewa yana cikin sharaɗin imani to mu da kullum amma kuma haka ake samun wasu sun tsaya dare da rana da kaji sun ce muna ba da saƙo zuwa ga masu ya annabi muhammadu wai su ne duk kuma wanda ba su wato yin annabi ne kuma sun tsaya dare da rana suna nan suna so sai sun gamsar da duniya cewa lallai mu makiya manzan Allah ne haka suke su lallai fa su dinnan su ne masoya manzan Allah to da ba mu da alhakin su Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da suke faɗa a kan mukarriya suke makaryata ne sai ga shi a cikinsu ake samun wanda suke fitowa su dannawa manzan Allah zagi a cikinsu ake samun wanda ke cewa su ya taka wuyan annabi yau Allah ya kiyaye a cikin ahalus sunna a samu wani ya ce saboda malamin shi su ya taka wuyan annabi da malam za ka ga yadda kasan za ta ɗauki kula ba mamaki gidajen wasu ma a cikin musu yan bu gidajen su a rushe ta ce ka gani mun faɗa muku mutanen nan makiya manzan Allah maganan ma da malaman mu ba su faɗa ba haka ake juyar da ita a murɗe ta a bata wata muguwar ma'anar da an san ba haka suke nufi ba wai dole sai an gamsar da mutane cewa mu makiya manzan Allah ne waliza saboda wannan ne fa inna mahabbatahu san manzan Allah wa ta'azimahu da girmama shi min shart imanin abdi yana cikin sharaɗin imanin bawa bal ba ma wannan al'amarin kama ƙala bin taimiyya yadda shekul islamu bin ya faɗa cewa inna ƙiyamal madhi ko madhati tsayuwar wato yabo wasana'a alaihi da kuma tsayuwar jinjina yabon ga manzon Allah wata azima da girmama wata kira da mutuntawa lahu qiyamuddin kullihi ga wannan ne addini yake tsayuwa dan me dan Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira sai litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa to ne yake cewa suqutu zalika suqutu dini kulli duk lokacin da son manzan Allah ya faɗi a cikin mutane da rashin girmama shi to addini ya faɗi wannan maganan fa ibnu taymiya yayi ta a cikin asarimul maslul ala shatimir rasul a cikin na 211 ina ganin in ba na ɗauke littafin ba a nan wajen gashi nan littafin asarimul maslul